l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a miya, sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sabon tsari da zai sauya lamarin almajirai daga majalisar dokokin najeriya a laraban nan ake cika shekaru sha ɗaya da mutuwar marigayi tsohon shugaban najeriya umar yar'adua shin mai tsaffin jami'an ta ke cewa wani mai Kwalbato abuja na neman yada kwallon mangoro bayan gano fili da hamsin da aka ba wani kamfani ta barauniyar hanya a da magaran kungiyoyin mata na baje kolin gargajiya muna da shirin ciwon yamace da sharhin jaridu daga kamaru za mu kammala da darasan ramadan farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya talata cewa ƙungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudurar aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru goma ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na ƙungiyar G7 da ni Mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haɗuwa fuska da fuska karan farko cikin shekaru biyu. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashen mambobin kungiyar ta G7 na su tattauna a kansu a taron na London. sauran sun hada da hudarsu da china da rasha da juyin mulkin myanmar da kuma halin da ake ciki a afghanistan Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da dubu ɗari hudu. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da akasarinsu daga kasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. A wata sanarwa ta baya-bayan nan gwamnatin Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab da yake da mazauna dubu ɗari hudu a sansanonin da suke cikin halin damuwa. Hukumomin Kenya sun ce sansanonin biyu suna barazana ga tsaro kuma suna kawo nakasu ga albarkatun ƙasar. Babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Kenya suna ci gaba da tattaunawa kan barin sansanonin a buɗe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda yaƙi ya ritsa da su a Afghanistan da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take, kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ritsa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Wahid Shirzad wanda ɗan Rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar Kabul a ranar biyu ga watan Nuwamba. ya ce ba na so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu. Shirzad wanda ɗan gwagwarmaya ne ga waɗanda yaƙi yarsa da su yana kira ga dukkan ɓangarorin biyu su amince su tsagaita wuta na so a kawo ƙarshen tashin hankali da faɗa. Tashin hankali a sassan Afghanistan ya ƙara a 'yan watannin baya-bayan nan wanda ya kashe mutane da dama yawancinsu fararen hula. Akalla mutum ashirin da bakwai aka kashe kana da dama suka jikkata a wani harin bom da aka kai da mota akan wani gidan baki da ke lardin gabashin Logar. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabon burin yin allurar rigakafin COVID-19 na ƙasa, inda kashi saba'in cikin ɗari na Amurka za su karɓa aƙalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya kafin ranar hudu ga watan Yuli, wani sabon mizani na mayar da ƙasar koma harkoki yadda aka saba tare da bikin ranar samun 'yancin kan Amurka. Shugaban ya faɗi a wani jawabi daga fadar White House jiya talata cewa wannan yana nufin yin allura kusan miliyan ɗari wanda wasu allura ta farko ce da wasu ta biyu cikin kwanaki sittin masu zuwa. Kusan kashi arba'in cikin ɗari na Amurka da suka haura shekaru sha takwas sun karɓi cikakkiyar rigakafin COVID-19 a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta Amurka CDC. Makarantun firamare da sakandare a ƙasar Sudan ta kudu sun sake budewa a ranar Litinin sama da shekara ɗaya bayan da suka rufe a ƙoƙarin dakile yaduwar cutar coronavirus. Shugaban yaƙi da COVID-19 a Sudan ta kudu, Hussein Abdulbaki, ya buƙaci malamai da ɗalibai su ci gaba da bada tazara da kuma aiki gaba ɗaya da matakan kariya yayin da suka koma zuwa ajujuwansu. su. A yayin kaddamar da kamfe na koma makaranta a wata makarantar firamare a duba babban birnin ƙasa a ranar Litinin, Abdulbaki ya ce gwamnati ta yanke shawarar sake buɗe makarantu bayan da aka samu raguwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a faɗin ƙasar. Ya kuma buƙaci dukkan malamai su karɓi cikakken rigakafin wanda ya ce gwamnati ta buɗe cibiyoyin allurar rigakafin da dama. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Najeriya na shirya wani kuduri don sauya yadda lamuran almajirai da alramomi zai gudana hakan na zuwa ne bayan wani mataki wanda bai tasiri ba na mayar da almajirai jihohinsu na asali da gwamnonin arewa suka tsara a baya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Cin shekaru talatin zuwa arba'in da suka shuɗe gwamnatoci a matakai daban-daban suka rinka yunkurin fitar da tsare-tsaren samar da sauyi ga sha'anin karatun allo a makaranta. Tun tsangayu a yankin arewacin Najeriya sai dai har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Amma a yanzu wasu gungun 'yan majalisar dokokin Najeriya daga yankin arewacin na Najeriya sun himmatu wajen samar wannan tsarin karatun allo makoma ta fuskar doka. Honorable Balarabe Shehu Kakale dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto na cikin waɗannan 'yan majalisa. Ni Hajiya Aisha Dukku da sauran 'yan majalisun sannan kuma a sashen sanatoci irin sa mai girma sanata Ibrahim Shekaru. Mun haɗa kai da sauran 'yan majalisu masu dama domin ci gaba da jawo hankali ba wa karatun allo Na shi matsayi a matsayin ilimi. kai guda biyar ne 'yan majalisar ke muradin ganin an samar ga tsarin ko sha'anin karatun allo a makarantun tsangayu a kan su katin qur'ani yana nan a ci gaba da shi na biyu tarbiyya da'a da zaman lafiya na uku koyar da sana'o'i domin dogaro da kai don noma da kiwo na hudu iyaye su ɗauki nauyin da su parental responsibility. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da a makon da ya gabata a nan Kano aka kaddamar da gidauniyar Al'umma Development Foundation mai rajin samar da sauyi ga lamuran makarantun allo. Kwamar Ibrahim Wayya na cikin mashawartan tafiyar da ayyukan wannan gidauniya. Arewacin Najeriya su dora kan tsarin da wannan ilimin tsangaya din zai zama shi ma tsari mai zaman kansa kuma tsari da gwamnatin tarayya za ta yi da shi ya shiga cikin tsarin manhajar sauran karatuttuka da aka yadda da su. Ko ta wannan sabon yunkuri zai sha bamban da na baya? Tsarin da muka fito da shi yasa ita ma gwamnatin tarayya aka zo aka haɗaka mai girma shugaban ƙasa kafa wani kwamiti sashen majalisar tarayya sashen zartawa na tarayya yanzu kai ya haɗu kan magana ɗaya na abawa karatun allo matsayi da yanci wanda ya kamace shi. honorable balarabe shehu kakala kenan dan majalisar tarayya daga jihar sokoto mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Kasan nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. laraban nan biyar ga watan Mayu tsohon shugaban Najeriya Umaru Musa ya raduwa ke cikar shekaru sha ɗaya da rasuwa bayan fama da jinyar da ta kai shi asibiti Saudiya inda bayan dawowa rai ya yayi halinsa a fadar Aso Rock. Idan za a iya tunawa bayan rasuwar marigayi mataimakin sa Goodluck Ebele Jonathan ya zama shugaba ya kammala wa'adin nasa zuwa shekarar 2011 ya sake tsayawa zaɓe ya ci gaba da mulki zuwa shekarar biyar inda shugaba Buhari ya yi nasara a kansa a zantawarsa da manema labarai minista a zamanin marigayen ikra aliyu bilbis ya ce marigayen na daga cikin nagartattun shugabanni da najeriya ta taba samu da ya kirkiro shirye-shirye ciki har da dakatar da harharen tsagiran yankin neja delta umarnin murkushe kungiyar boko haram jawo ruwan teku zuwa arewa da sauransu riko amana da gaskiya da kishin kasa da al'umma da kake shugabanta ala halin malam musa abin da ke jaddada mu da muke kusa da shi a wancan lokacin malam musa da addu'a duk abin da babu gaskiya ba ka samun shi kuma duk abin da ya kasance da cewa ba za ka kawo gudunmuwa da ƙasa za ta amfana ba ba za ka maka sun maso kusa da shi ba mutum ne mai gaskiya mai rufin amana kuma wanda abin duniya bai dame shi ba shi abin da ke gaba shi nauyin da Allah ya azama shi shi da ke gaba shi shi ne ke ganin da cewa mafi alala ya kare lafiya lafiya kuma alhamdulillah a yayin malam Umar Musa Raduwa ya guji abin duniya ya sa Allah gaba kuma Allah ya taimake shi kuma daidai gurgudu shekarun da Allah ya bashi yana shugaban kasa sai ya tasiri kuma da ya nasara da fata Allah cikin shi gafarta mashi Allah ubangiji sa yana aljanna firdausi kuma muna fata Allah shi raya zuba shi tun bayan mutuwar marigayin ba a fiye jin wani labari da ya shafi shi ko iyalinsa ba a kafafen yada labarai in kaɗai bai tunowa da juyayin mutuwarsa a karagar mulki kar a shafa murya Amurka ake sauraro daga nan Abuja wani mai kwarmato a Abuja suna Nasir ya buƙaci hukumar tara kuɗin shiga ta FRS ta yi tsayin daka kan binciken yadda aka yi wasu kamfanoni jihohi da aka yi wa rajista a dare daya suka mallaki filaye da girman su ya kai kadada hamsin a gundumar karsana a birnin tarayya abuja ba tare da biyan haraji ba mai kwarmatan wanda ya dau shekaru yana bin batun filayen da hakan ya kai shi har ga ma'aikatar shari'a ya ce dan tsohon wani minista ne a zamanin mulkin goodluck jonathan da makarrabansa suka samu filayen daga hukumar abuja ta barauniyar hanya to ya kamata a ce a yanzu mu samu labarin cewa eh, an mutum ɗaya ko biyu daga cikin cikin wannan mu'amala a cikin kamfanin nan duk an kama su suna gaban kungiya suna fuskantar ya aka suka mallaki takardar ta haraji har suka je suka nemi wani aikin shi su kuma daga nan ba ma sai antoni janar kwaya an aika mai da ɗin din da shi bai ma san inda abubuwan suke ba da abubuwa sun mai yawa kowa ya tashi tsere ya yi aikinsa da ya kamata so kuma wannan hukumar tattara haraji ta kasa ya kamata su kuma su yi nasu aikin su kira wayannan kamfanin da masu kan nan ina kuka mallaki wannan takardan harajin ta jabu kuka je ka nemi aiki da shi bayan muna nan a cikin ƙasa ta ga irin haka za gane zagon kasa da yawa da ake gwamnati ta tabbata kala daban-daban ma da ba gano ba tukunna shin a'a wannan abubuwan da suke faruwa a shin shugaban ƙasan bai zuwa kunnen sani a'a shin wannan abun da yake faruwa shin muna da ministan babban tarayya a Abuja idan aka ce wayannan abubuwan suna faruwa bai taba taba zama ya yi nazari ya ce to shin wannan takardun da muke ganin akwai covid a kansu akwai matsala a kansu ana bincike a kansu me yake ana su tafiya ba ba ma sai an je ga shugaban kasa ko a tabi ga shari'a ba ana ce mai ka'idojin da aka bi na bada na ayyukan ba su yi ba doka ta ba shi dama zai iya soke ta ya miƙa ma gwamnatin tarayya kayanta to amma har yanzu sai muka rasa ta ina ma wayannan abubuwan suke faruwa haka Sula Nasir ya nuna takaicin cewa tsarin nan na biyan ladar kaso biyar cikin ɗari na kwarmato da gwamnatin shugaba Buhari ta kirkiro ba shi da tasiri kuma ba a kare rayuwar masu kwarmatan wakiliyar mu a da magaramta jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta aiko mana da rahoto kan taro na baje kolin abincin gargajiya da sarrafa itatuwa da wasu kungiyoyin mata ke gudanarwa a karo na farko tun bayan bullowar annobar virus mafi yawan matan sun kawo kayayyakin nasu ne da suka sarrafa da hannu a gargajiyance. An fi zauna daga difa zo mun ka kamar su turaren wuta da garan da zuba da faifai su buri da yakwa duka da burabusko suna na Maryama Ahmad alibba mun ka kawo da fartakalin ne da komi da komi mun ka kawo. Malama Kubra Ketanke ya kawo mai na ɗiyan kabushi dogon yaro shi ma na yi man shi. Suna na jera mata Mamudu Kanya Malam Gaja itatuwa ne kala kala muke sarrafa shi a yi zumuwa a yi gumban mata kamata a yi kanwon mata. Madam Mori Hajiya Aminatu ita ce shugabar mata masu aikin hannu na jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari shugabar baje kolin ta bayyana dalilan su na shirya wannan kasuwa. Ba shiga ba hita shi ne muka yi tunani da dalilin corona mu kirkira wagga kasuwa ta baje kolin dan ma magabatan mu su san kokarin da mata masu aikin hannu suke cikin ƙasar Nijar. Kuma 'yan ƙasa su da kansu su san darajar shi. Geza wanda ya san 'yan geza yau muna da matan da sun ka sarrafa sun kai man shi. Ya kamata magabatan mu su sa mu mata sa hannu abinda ake zuwa ka kai ka so abin ka ci shi baka san ko da me aka yi shi ba daga nasu waje matan sun koka da rashin jari ba mu da shalli muna yin shalli da hannuwan mu da kanun mu abinda ake mu in su yi mu da shalli mu tashi go salami ta aiki a taimaka da masu hannu da shi ko yan mashin ko kaka ta ta hidda man nan akwai wuya wallahi da hannu muke hidda a saba muna kayan aiki sun ka hana a taimaka muna a cikin irin kokarin su na ƙara inganta aikin na matan an ba su horo a wasu fannoni sunana na gaishe to ta cikin wannan aiki mu kuma har da wani horo an kai na dambu wake an gwada mana yadda aka yi shi da karot da tomat da albasa tun daga yankan su wanke wasu hawa yankan su har shayya su je su mara na daga ta antu na taho muna da hatsi Mu sai da zamu safara shi ba mu ko he mu gura dai da dawa he dai mu tuwo mu ci koran wake da aka mu garu rogon wake aka koya mu akwai albasa an koya mu akwai tumatir akwai aiki da iri iri amma yanzu kai ya waye. Shugabar matan ta yi kira ga hukumomi kamar haka. Muna son su kama muna ina jinjina ma mata masu aikin hannu duka na ƙasar Nijar ke ɗaya. wanga tsarin da muka yi shi da mai dala biyu da mai dala uku duka matan jiha takwas da haka muka kirkira ga kasuwa a kama ma mata duk duniya inda aka ce yau gashi ana baje koli wallahi 'yan Nishar ba mu da tsoro. Duk abin da muka kai, mu kai kuma mu daga tutan Nishar, kuma mu ciwa firi kuma mu komo. Su kuwa wasu mata da na samu sun zo kasuwar ga abin da suke cewa. Aishatu nake na tosayya. Ni na ga wani abu da an ka sarrafa gato na guje kurga. An ka yi maka ta guje kurga. Yanda kin ka gani ake yin shi da fulawa haka an ka yi shi. Sayya na zaka wallahi Allah sa albarka kuma kaya mun same su da sauki. na na alasa na ga abubuwa da yawa da suka bani mamaki da na gargajiya da aka sarrafa duk sa hannu da aka yi biskitin ta abubuwa da yawa ga na wanda aka yi na gargajiya wanda ba a taba sani ba ko a iya sarrafa tamar abari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar nijar a gaida tamar abari ga aisha ma'azu da shirin mu na gaba sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau kamar a makon jiya za mu ci gaba da tattaunawa da Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rakiya Usman. To a makon jiya Hajiya Rake takoro koro bayanai kafin lokaci ya cin mana inda take cewa. Kwai da ko kuma da suke samun goyon bayan mijinsu wanda yake barin su su yi abin da ya kamata shi zai tashi ma ya jagorance su su je su samu abin da suke nema. Shi bai kiba ma shi ya tsaya inda yake amma da ita dai ta kai wani matsayin da za ta iya ga matan shi ta kai wuri kaza. Shi abin alfahari ne a wurin shi amma irin wayannan mazan ba su da yawa kwata-kwata ba su da yawa a cikin zamanin da muke ciki yanzu. Shi yasa in ba haka ba idan aka duba dungu da sako za a ga akwai mata wanda suke da basira suna da jajircewa suna da ilimi kuma suna da kwazon da za su tashi rike wasu makamai na ci gaba a al'ummar mu amma dai zan ba su su ba bada dama kuma duka wannan rashin damar da ake bada ni a gurina duk duka cikin cin zarafi ne ya kamata a cire son zuciya a daina fakewa da addini da al'ada ana cutan mata ana cin zarafinsu ko a gidan aure ma ya kamata a ba mu mata haƙƙin su ya kamata mazaje su san da cewa matan nan ma su ma jini ne a cikin su ba ruwa ba zuciyar nan ba dutse ne a tsofa ne a ciki ya kamata a san da cewa AI eh, an yarda suna da rauni amma su ma ya kamata a ba su damar su. To a yau za mu tashi akan bayanan Hajiya Amina. Na fara da mata tambaya kamar haka. Hajiya Amina wani irin tasiri kike gani irin ci gaban da mata suka samu a bana zai yi a rayuwar mata a duniya baki daya. A waje na bana so in ce wai a kwanan nan ne mata suka fara samun shugabanci a duniya baki daya. Sai dai idan muna so mu manta da tarihi. Domin a tarihi ya nuna mana cewa mata tun can fil azab sun daɗe suna shugabancin al'umma akwai wata wani lo a wanda ta yi fice lokacin cinikin bayi lokacin da turawan mulkin mallaka suke ɗiban mutane daga afirka suna tafiya da su turai akwai wannan mata da ake kira alif ita ta yi tsayuwa tsayin daka ta jajirce wajen ganin cewa an kawo ƙarshen bayi a duniya sannan kuma idan muka dawo kasashen afirka akwai mata da yawa da suka yi fice wajen shugabancin al'umma misali a tarihin kasar hausa muna da sarauniya daurama sarauniya amina muna da mutane idan muka dawo baya-bayan matattaki daban-daban da suka tsaya tsayin daka sannan suka jagoranci al'umma to amma duk da haka saboda kalubalen da yake tare da mata a kalubale ne da ya baibaye ci gaban mata misali ta fannin ilimi fannin lafiya fannin zamantakewa fannin al'umma fannin kasuwanci da sauransu kalubale ne da kan yi nakasa mata wajen ci gaban da ci gaban al'umma baki daya saboda haka ina so ce alif dubu biyu da ishirin wani lokaci ne da mata suka kara tsare kujerun da saboda kalubale da yawa ya sa wa'ancan kujeru suka kubce musu kamar suka mara hari su ta nan najeriya wato ungozi Obi Okonjo Iweala su Amina Zubair da shugaban kasar Tanzania da sauran dai matattaki da suke rike da mukamai masu muhimmanci kowace al'umma ya kunshi mata da mazaje ne dukkan al'ummar da ta ce za ta bar mata wajen cigaban al'umma to wannan al'umma ba za ta samu cigaban da take bukata ba amma al'umma da ta ɗauki mata da maza ta haɗa hankulansu ga baki ɗaya suka fito da hanyoyi wajen cigaban al'umma su to wannan al'umma za ta ci gaba mata ba abin yarwa ba ne suna da basira suna da gudunmawar da za su bayar wajen cigaban al'ummarsu to hajiyar kiya ina batun kishi tsakanin mata ba gaira ba dalili. Mata suna da kishi amma yawancin kika duba ta fannin da suke da kishin sai ki gani bai wuce za a kara min kisha ko kuma fannin irin abin da ya shafi harkar soyayya ko wani abu yawanci ko a kasuwanci an kika gani mata suna supporting juna sosai. Kuma wannan tana da business sai ta samu customer kuma ta gan abin da ake so a siyan ba ta da shi a kasa za ta iya referring nata zuwa wani gurin aje a yi. Amma dai idan aka zo ta fannin kishin nan yana tasiri a rashin ba mata dama su ci gaba a neman abin da suke kake nema? Gaskiya ta nan dai abu muhimmanci kamar fannin siyasa ko ba mu mata makamai su taka rawa su nuna bajintan su ina ganin kishi bai tasiri a wannan gefen. Domin ni kaina na san mata da yawa wanda idan suka samu dama za su kira yan wansu mata. Ce to ga dama kaza ya samu fa gashi ki kaza ki kaza ki kaza mu gan ko za a dace ko ni ban samu ba ke za ki iya samu in ki ba ki samu ba wata za ta iya samu ki sharin ma abokanan ki mata. To kin ganin dai da kishi kin ga ba za su yi wannan karan ba suka samu dama za su rike ma kansu su kaɗai su kaɗai su applying ko kuma su kaɗai su nema idan ba su samu ba to kowa ma ya rasa amma kika duba kuma abin ba haka bane ni dai kishi gaskiya bai taka wani rawan kirki a wannan fannin da ake magana cewa yana hana ci gaban mata al'umma gaskiya ban gan shi ba ki bari idan aka yi maganan zamantakewan aure ko kuma zamantakewa kawa da kawa maybe suna kishin juna akan maybe wannan tana sa tsara fiye da ni wannan tana sa kaya fiye da ni ko kuma a'a mijin wani kaza ya fi mijina kuɗi ko kuma a'a wani tana tuka mota kaza wanda ni bana tuka to irin wannan yakan dan kama mata kishi amma irin matan ma in kika duba matan ma aikin kashe iri-iri akwai matan da suke suna da aiki akwai matan da ba da aiki akwai matan da suna aikin da za su iya siya ma kansu duk abin da suke bukata kuma kullum ana cuɗanya ana mu'amala da juna to sai ga wanda bata kai matsayin wanda za ta iya siya ma kanta mota ko na ba za ta iya tana jan haushin wanda kake da motar ta ce mama ba ita tafiya ba killa saurayi ne ma ya bata to ana samun irin wayannan matsalolin ta bannin kishi amma in ya zo kuma ta taimakon juna ne ta mu'amala da juna ta kiran juna jan hankalin juna domin ci gaba kishi zai iya taka rawa kaɗan maybe in ce kamar 5-10% amma dai suna taimakon juna mai muhimmancin da zai sa yau idan suka kai kukansu za a taimake su ana ajiye maganan kishin na a gefe domin yanzu haka yanayin da kasar take kowa mafita yake nema don haka ban ga inda kishi zai takara ba mace ita ce take renon 'ya'ya to kuma idan ka tafi zauna lafiya ba ita ma bata zauna lafiya ba domin kullum mijinta na fita 'ya'yanta suna fita ita kanta tana fita ga dan an fita ba san ko za a a haɗu kuma ba to duk inda za ta ta ganda cewa ta magance wannan matsalar za ta yi shi duk inda mace ɗaya ta samu wannan daman za ta so ta ba ma wata dama ita ma ta shigo ciki domin a taro a maganta wannan abu. Hajiya Amina To, wani lokaci haka ɗin ne, amma kuma wannan idan muka koma baya za mu duba waɗannan ƙalubale daban-daban da mata suke suka fuskanta ne a rayuwarsu. Da farko akwai maganar ilimi, akwai maganar kiwon lafiya, akwai maganar addini, akwai maganar zamantakewa da kuma orientation ɗin ita mace saboda irin yanayin orientation ɗin da ta samu da kuma rashin exposure yana ɗaya daga cikin abin da yasa take gani namiji namiji ya fi mace amma duk mace da ta ilmantu tana da ilimi sannan kuma um, she is exposed to reality na rayuwa ba za ka samu wannan mace da wannan tunanin ba sannan kuma su mata ina so in jawo hankalin su a nan su sani cewa mata za mu iya wannan haɗin kai ba na so mu rika kallon kanmu a matsayin masu kishi idan za mu yi kishi mu yi kishi na ci gabar mu ba kishi wanda zai kawo mana na ba saboda haka ni a wajena duk akan abin da mace ta sa a gaba idan da za a bata cikakkiyar gudunmawa to za a ga ci gaban wannan abu fiye da inda mutane suke tunani kamar yadda muka sani most times mata su ne custodians al'adunmu so akwai al'adunmu masu kyau akwai kuma al'adu wanda saboda waɗansu dalilai daban-daban al'adu ne na cutar da mutane most especially su kansu matar misali kamar ga irin idan mace ta haihu wankan jego a'a a yin kaciyan mata a'a mene irin wa'annan abubuwa wayansu al'adu ne da ya kamata a ce mun fita daga cikin wannan mun fahimci me zai amfanar da mu a cikin al'adun mu akwai abubuwa da yawa masu amfani abubuwan da za su amfane mu za mu ci gaba da su wayansu abubuwa kuma da ya zama na na cutarwa ne sai mu ajiye shi sannan mu ɗauki menene zai amfanar da mu duk macen da aka karfafa ta aka ba ta damar ta ta dama to ina tabbatar miki wannan mutum za ta ci gaba ba a matsayinta na mace kanta ita kaɗai ba a'a za ta ci gaba tare da al'umma. To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai baƙin namu. hajiya amina ahmad da kuma hajiya rakiya usman sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da shirya kuma na gabatar da cewa kowane lafiya Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. nan na wannan makon ne da jaridar janar Cameroon Allah ta gulmuta mana cewar mutum biyu ne suka halaka haka zalika biyar kuma suka samu manyan raunuka sanadiyar wata gobara da ta barke a babban kotun birnin Kumban sai kuma jaridar Leju ita kuma ta gulmuta mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda hudu ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin kwantan bauna da ƙungiyar Boko Haram ta kai musu a garin gandun da ke can arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta labarta mana cewar matsalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru alan edgar mabingo yake ciki a gidan yarin birnin yawunde an da har yanzu haka babban alkalin alkalai ya gaza gurfanar da shi a gaban kuliya yau kimanin shekaru biyar kenan da yake zaman dirshan a kurkun birnin na yawunde jaridan economy kuma ta hango mana cewar babban bankin duniya za ta sake zuba wa kasar jamhuriyar Kamaru waɗansu makudan kuɗaɗe domin rage zafin raɗaɗin cutar coronavirus sai dai wannan karan na uku kenan da babban bankin na duniya zai miƙa wa kasar Kamaru wannan tallafin za mu kammala shirin da namu na wannan makon ne da jaridar Kamarun Infonet an da ita kuma ta fallasa mana cewar waɗansu 'yan adawan kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru suka samu waɗansu matsaloli a tsakanin su musa ekoka da kuma maurice kanto jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai manyan 'yan adawan kasar ba sa ga maciji a tsakanin su kasancewar waɗansu matsaloli da suka barke muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu ga darsan Ramadan. Dan uwanku Tamim Yusuf me ake ce zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin ladubansa kaɗan daga cikin fa'idojinsa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowane irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in komai ne ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma sallallahu alaihi wasallam karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka hane ka tuna Allah madaukakin sarki ka yi zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala ma sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ne Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke fatar mu wani lafiya wassalamu alaikum